Gashi kana kwata ta. Bari shiga. Wani mu je jin mazauna. Shin wani irin kuma mu je mazauna bayan na zo in ga lafiyar ki. Dama da kin dawo arena kuma na ji nan labari. Sai mu je in ƙara lallashin ki saboda ya ƙara kwanciya ko? Kaka damu. Kamar zai iske ka ɗakin ka kawai sai magana ko? Kamar zai. Da Allah ki bari.

zuciya ta kulli yaumin na kwalla sanadin so Allah saki da ta habib mijinki mutumin kirki mai tausayi ya taimake ni ta hanyoyi da dama mm, sanadin so taɓan zuciya mm, Kanuwata. To ana ta faman chatin din ke. So ya in ban yi chat ba me zai yi mutum yana zaune gida shi kaɗai. Shi kenan daga chatin sai bacci shi yasa ake tafari ana kewa. <laughs> to ya ai rainan ka ne. Yawa kin je kin sama dalilin ka? Abdul kuma. Wani Abdul din? To a sama dawa daya kira ne yana um, yana jiran ki. Mm. Ya rigan ka ya maka kyau wannan. Kyan ta taras. Kyan ta taras. gaskiya wallahi duk kayan da ka sa suna maka kyau shi sa kake ƙara wani gidan yara ko mhm. in burge ki in burge ki <laughs> gaskiya ka amma na fi son ya ce ni kada kake burgewa to to da Allah ki je ki same shi ki kokari ki tashi ki je ki same shi ni fa bana son kana haɗa da wannan mutumin da kake kokarin tusa mai shi ni da aran wayan kamar yaya to yau kuma da wata za a fita to ba taki dai abinda zan kalla kawai dai ne karki zai zai fara damuwa ta yau na samarwa zuciya sannan ki da fito. kai ma sannan ina ga ko ba a gaya miki na zo bane ko ko kuma baki ga miss call dina ba ina cikin ki baki ɗauka ba na san da zuwan ka na sai ni ban damu ba ba awa ɗaya ba ko sama da kwana ɗaya ko sati ɗaya zan iya zauna ina jiran ki alamu ne na rashin zuciya a soyayya ba magana zuciya ko rashin zuciya matakar bawa bai samu ganin mahaɗar rayuwar shi ba to zai taɓa samun sukuni ba. Allah sarki Husna. Ina son ki ina ƙaunar ki sosai. Ni kuma ba na son ka. da abin da zaki faɗa ba zan damu ba. Saboda ban san yadda zan kwatanta miki irin yadda nake jin ki a cikin zuciyata ba. Dan Allah dan Annabi Husna. Ba haɗa ni da Allah. Kar abada. Ka san abin da ake kira da iska na wala da yin kara? To shi take yi. Na kasa ba zuciyata haƙuri, na rasa yadda zan yi in ci ki a cikin zuciyata. Dan Allah ki taimaka min. ka san me mm. da zaka faɗa eh. na gode sosai da fito wannan kika kika bani lokaci gashi na samu haka zuciya ta kulli yaumin na kwalla sannadin so sannadin so sannadin so so yau sakarai ya haifin zuciya ya dai mutumin Allah sa an dace don na ga tashi kamar da dace gaskiya ne abokina na fara karaya da wannan soyayya ina son husna ina ƙaunanta amma gaba ɗaya ba ta ni take ba ni gaskiya na fara karaya ina ganin cewa kawai zan haƙura da soyayya kar ka karya ba a haƙura da soyayya zan ci gaba da baka shawara ka jajirce ka san sanadin so sai an sha wahala gaskiya sanadin su babban sanadi ne duk sanadin da zai sa ka faɗa soyayya wannan ba ƙaramin musiba ba ne sanadin su ya jefa ni cikin bala'i da tashin hankali sosai ka duba duk yadda na zugu na wani lalace na rami ni gani nake kamar husna ba ta so ni ba saboda gaba ɗaya hankalinta ba a kai na yake ba ba ta bani kula ba ta mun komai ka yi haƙuri ka daure kamar yadda na gaya ma sanadin su haka yi. ni ma na sha gwagwarmaya a kan yayatta da haka muka fara to amma kuma da Allah ya sa akwai rabo kuma akwai nasara a ciki yanzu gashi kamar ba a yi ba ka duba yadda muke ƙaunar juna yanzu tamkar za ta cinye ni haƙuri za ka yi ka daure ka jajirce kar ka karya shikenan abokina zan daure insha Allah Allah Allah na roƙe ka Allah ka sa hankalin wasu na roƙe kai yana hankalin ta zai jiyo saboda duk abin da kake nema ka jajirce a kai za ka same shi da tara Allah ba zan zo in wuce gida to babu damuwa ni ma zan koma ciki mhm. Sani? take? Na ka ta shiga ciki yanzu tana kumbura kumbura ni kuma ina tula ne na ji an ci a tula ko? Ina eh, ina har ya ma wuce. Har ya tafi? Ya tafi. Lafiya dai amma ko? Ina so ki motsi na faɗa. Da dai ne wulaƙanta Abdul. Kar a kula shi ba a maɗa da maka. Ban ji daɗin abin. Amma ai jira ma ka ji. Ita wasu nan tana son shi ne? Gaskiya kan mu zo mu yi abu da son Idan tana son shi, fine. Idan ba. Ke mace ce. Kin san yadda za ki tarbiyye ta. Kuma ai so a hankali ke shiga. ke da muka fara ki mata faɗa to ga yi haƙuri mana ka daina kumbura kumburan da ke, zan mata faɗa Me ya faru na ganin shi ko haka ranke waye ya zo gurin ki an abu ne wani abdul ba abdul da abokin yaya to me ya zo yi gurin ki wai so na yake shi abu ne ke son ki ke kuma ci asar ta ba shi ni yanzu ba na son sa yaya ne ke biye masa wai shi yayi shi ma dole sai na je na kula sa ni kuma baya cikin matsalar irin mazan da nake so kin biyo hanya ne kyau ban ga abin da zaki da abdul ba duk mazan da ke duniyan nan ki dube ki ki dube abdul Ke zubin Abdul ce? Ke ba zubin sa bace kwata-kwata. Wai ni ni waya ya gani a jikinsa ina laifin ma iri sa in samu kamar yaya. Kamar yaya? Ina da ina miki nufin mai irin aikinsa. Amma Abdul ina ni kallon sa ma nake kamar wani ɗan garuwa ko da yaushe yaya maganar sa yake min. Okay, okay. Eh zan ni ko ne zan yi alfahari idan na ga kin samu mai irin aikin mijina zan yi alfahari wanda mahaifin shi ma zan yi alfahari amma me ya zaki ci da wanda bashi da aikin yi sai ya zo nan gidan sannan ake ba shi Sanadin so ki taɓan zuciya. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka saba kawo muku magungunan Hausa wato ingantattu masu kyau